ranar talata 18 ga watan juyan shekara ta 2024 kuna tare da sashen wasu na studio kalangu ga labarin tare da hawa usman ga muhimman kanunsu sakamakon tsarin nan na baski ekolo na shuka ice bayan an yanka rago kwalliya ta biya kudin sabulu matasan da suka yi tsarin za su kula da itatuwan muna ce da karin bayani bayan sallar layya ana cin karo da matsalolin datti a gurare daban-daban musamman ma cikin manyan birane za ku ji ra'ayoyin wasu mazauna birnin yamai kan tsabtace garin bayan ayyukan sallar rahoton na musamman na yau zai mai da hankali kan aikin sarrafa kanwa daga matan ƙauyen belende da ke karamar barikin falmai a jihar dosu da fata an wani lahiya ga labarin kamar yadda suke Ƙungiyar Fondation Irondel na cikin juyayi na rasuwar ɗaya daga cikin ma'aikatanta. Fitaccen ɗan jarida na Radio Indikulika da ke Afirka ta tsakiya ya rasu jiya. Muhammadu Ture lokacin da yake raye ya yi aiki tukuru a Studio 80 na Mali. Mutum ne mai fara'a da son aiki. Rishin shi ya bar babban gibi a ƙungiyar ta Fondation Irondel Allah ya ji ƙanshi. watanni sha takwas na zaman kasan talala shine hukuncin da kotu da ke kula da laifuffuka da suka shahi tattalin arziki da ta'addanci ta kasar benin ta yanke ma ma'aikatan wapko uku 'yan kasar niger tuni wannan mutanen dai an dakatar da su ne a ranar laraba biyar ga wannan watan a tashar semi gojin su dai mutanen nan uku 'yan kasar niger kotun benin na tuhumar su ne da rike takardun jabo sauran mutanen biyu da ake zargi a cikin wannan al'amarin an sallame su ranar alhamishin da ta gabata matasa masu ra'ayin kare muhalli gva tare da haɗin gwiwar wasu mambobin tsarin nata baski ikolo sun gamsu da wannan husa'ar da suka kirkiro ta shuka ice bayan an yanka ragon layya to domin kulawa da itatuwan da suka shuka mambobin kungiyar za su rinka kewayawa don ganin yanayin da itacen ke girma kamar yadda sani ayuba shugaban kungiyar ta matasa gva ya shaida ma habibu garba Kamfan Tabaski Ekolo layya mai tsafta mun zaga yankuna biyar tare da birnin Yamai mako guda kafin sallah bisa aikin mu da muka ma taken ayarin layya mai kiyaye muhalli duk inda wannan ayari ya she mun ba da itatuwan da she na mangoro garefe da muka rarraba har ma da Yamai a jimilce itacen mangoro dubu uku aka rarraba idan na ɗauki misalin Yamai cikin kwanaki biyu a ma'aikatar babu ice ko guda mun yi mamaki da yadda mutane suka mai da hankali sosai na dasa itace idan kana da rago guda sai ka shuka ice guda kenan akwai sauƙin kula da ice guda maimakon kula da itace goma a lokaci guda mun samu fotuna da dama na mutane da suke dasa itace a cikin gidajensu ko a wajen gidajensu cikin gonaki cikin makarantu abin mai farin ciki sosai A ƙasar niger kwanaki biyu bayan sallar layya sai a shiga tattare fatun dabbobin da aka yanka wannan wata hanya ce ta samu na kashewa ga matasa sai da 'yan shekarun baya bayan nan al'amarin na fatu na neman taɓarɓarewa ko menene dalili alhaji Umar shugaban ƙungiyar masu cinikin fatu yamma musa siddiku ƙarin bayani mata bana sai dai hankuri saboda ba ta da daraja ka gani kuma ba ta da kyawu kuma masu hata ba su sa waɗanda sun ka iya hiɗa su yi musu hiɗa mai kyawu hata da ta fashe ko ta yi nama ko ta kece duk ta zanzari ba a santa shi yasa ga ana kai daji ana tussowa bayan haka nan su kuma nan ba su gyara ta yanda ya kamata inda ana gyara ta yanda kamata ba ta lalace hakan ana waci da ita tunda har gobe an kawo hata mai kyau ana sayanta amma kuma hata layya in ta ini bakin ta ini in ka bari ta ko ka kawo ba a sai ka ji irin dalilokan da ka sa haka nan sallar layyadi na daga cikin salloli masu ma'ana na kalandar musulunci a ƙasar Nijar an yi bikin sallah a lahadin da ta gabata 16 ga wannan watan na Juwan. Bayan an gudanar da ayyukan sallar da suka hada da gishi da sauransu, ya kamata mutane su tsabtace guraren da suka yi aiki a kai, kamar yadda wasu mazauna birnin Yamai suka shaida ma hakimi burema in dai mutum ya fata waje ya kamata ya gyara shine kasa gaba kuma wasu in sun gyara suna cala waje sai su jirawo 'yan magajin gari cirana shine duk mutane da sun kai layya su yi kokari su gyara wajajen ka su jira shin magajin gari shibishin da muka sani a da na unguwa yanzu babu shi amma bai hana in mutane suka kare gashin ragunansu su su kwashe dauda kuma su share daudar kayan ciki da tumbi cikin kulabuti ake zubawa wannan kuma yana zama matsala domin suna hana ruwa su wuce amma wani wuri inda mutane suka gane rami suke yi sai su zuba ciki sai kuma a rufe ba ka gane ko an sanya wani abu mu in mun share masu kwashe shara ke zuwa su kwashe su zubda dauda ba ta da kyau tana jawo saburo ga kuda mutane kuma suna ɗaukar ciwo tun ranar juma'ar da ta gabata al'umma a da suke fama da matsalar rashin ruwan famfo wannan al'amarin dai ya tayar ma jama'a hankula musamman ma da yake al'amarin ya zo daidai da lokacin ayyukan sallah ga dai rahoton da musamman ya shirya mana akai Kwanaki uku kawo yau a birnin Agadez babu ruwa a famfuna jama'a na cikin rudani. Yawancin lokuta ya zama dole mu jira har karfe ɗaya na dare ko karfe biyu har ma karfe na uku da zumar ruwa za su zo amma yau kwana uku babu ruwa. A yau ba ma da ruwa sai mun yi gwagwarmaya muke samun bido idan baka da bido kuma a da bido dala biyar yake amma a yau ya koma ashirin da biyar kenan ya za ka yi idan baka da ashirin da biyar. shugaban kamfanin ruwa hamidu amadu ya bayyana cewa matsalar ruwan na da nasaba ne da matsalar lantarki da aka samu a tashar sarrafawa ta kurbubu mun samu wata matsalar wutar lantarki bisa tashar mu ta samar da ruwa ta karbubu da ke hana furoji aiki sai da muka kira kamfanin nijelek da yake yana shafar mayan tangaraho masu jan wuta tare da su an gyara birnin zai samu ruwan sha sannu a hankali akwai unguwanni da dama da matsalar ta shafa ba musamman ma unguwanni kamar daga manat da misrata. Wannan matsalar rashin ruwa a Agadas ta zo daidai sallar layya lokacin da ake bukatar ruwan sosai. Wani kudurin doka na ranar goma ga watan juan shekara 2024 daga ma'aikatar ministan cikin gida ya janye ma wasu ma'aikatun tsaro masu zaman kansu izinin zartaswa wanda suka hada da Garnet Security da kuma Manga Security da kuma com kudirin dokar dai ya bayyana cewar an dakatar da ayyukan waɗannan kamfanonin ne kwata-kwata a dukkan faɗin ƙasar niger shugaban makarantar kwaleji ta shikal da ke da'irar kurfai santar a gundumar filinge na kokawa da makomar yaran su da za su zana jarabawar bbc a wannan shekara 2024 da jarabawar za ta a ranar 20 ga wannan watan dalilin fargaban shugabannin ita ce rishin samun darasin ingilishi saboda babu malamin da zai koya musu wannan darasin tsawon shekara gadi ibrahim haruna daraktan ma'aikatar ta sai jikin tashi kan da na shina ya tuntuɓa ta waya Game da rashin malamai Ingilishi mun taɓa tabo wannan matsala gaskiya muna damuwa sosai ganin cewa ma darasin Ingilishi a jaraba BPC maki 40 ne idan ma aka ɗauka bisa maki 20 idan ɗalibi ya samu biyar bisa 20 ana iya fatan cewa yaron yana iya samun biyar bisa 20 amma ba tabbas bane ya samu biyar bisa 20 ko da ya samu akwai gibi na maki biyar idan bisa maki 40 ne ne to akwai gibi na maki goma sha biyar kenan ba abu bane ba mai sauki gare su har ma ga ɗaliban da ke takara. An girka wata kungiyar mata masu jagoranci na kamfanoni a Doso. Ma'anar girka kungiyar ita ce dai ƙara ƙarfafa ma matan ƙwarin gwiwa a cikin ayyukansu don samu cin gishin kansu. Walgidan Hamidu Kadi Yaro, shugabar kungiyar ta ma Hasumin guru zakarin haske. Ramo A cikin mu akwai mata tela masu kiwo, 'yan kasuwa, masu gyaran kai, har ma da masu sai da abinci. A hakikance mun buɗe waga ƙungiyar don irin waɗanga ayyukan ne. Lokacin da muka buɗe ƙungiyar, mun shiga cikin ƙungiyar masu aikin hannu ta ƙasa. wannan ni ce shugaban mata masu aikin hannu na garin Doso. Yanzu kuma mun shiga cikin kungiyar zauren masu aikin hannu bayan ta, sunan shi Semani. Yau muna aiki tare da kungiyoyi hamsin da biyu matsalolin da muke fuskanta wurin kayan aiki ne da abubuwan hawa. yanzu sai rahoton na musamman. Belande wani ƙauye ne da ke karamar barikin falmai a jihar Doso. Domin samun cin gishin kansu matan wannan ƙauyen suna sarrafa kanwa. Shin yaya ake sarrafa kanwar? Ga dai ƙarin haske a cikin rahoton da Umar Umaru ta haɗo mana. mata masu yin kanwa na rugar da ake kira tasora da ke ƙauyen belande suna taka muhimmiyar rawa a cikin wannan aiki na gargajiya waɗannan mata suna cikin wata ƙungiya da ta haɗa dukan matan wannan ruga aikin da suka gada kakanni da kakanni shugabar ƙungiyar fati mummuni ta bayyana yadda wannan aiki yake Mazaje ne ke tafiya su ɗebo itace su zo su dasa su. Mu kuma sai mu ɗebo ruwan da muke zubawa mu shiga wajen kamin a tace. Sai ka ɗora tanon ka kan wuta sai zuwa marece kan ya dahu. Sannan sai a tankaɗe. A soka wasu 'yan itatuwa a bar su ya bushe. Sannan sai mutum ya kakkasa su yadda yake so. Waɗannan mata na wannan yanki suna samar da kanwa a tsawon shekaru da dama aikin da suke samun amfani sosai a cewar wasu daga cikin su. su canjin yanayi ya kawo tasiri sosai ga aikin nasu. so sadai kirgo goyo ga mun kai shekaru talatin muna wannan aikin na kanwa manyan matsalolin mu su ne rashin itace da kuma yanayin ƙasar duk yadda kake da kokari kana iya kai wata baka gama ba gadon wannan sana'ar muka yi kuma muna ganin amfanin ta mu zabar mawon belande duk yadda aiki yake muddin muna samu a ciki to duk muna yin shi muna buƙatar a taimaka mana da amalanke da kuma shanu irga ba hauyen hamma sumaila wani mazamnin wannan yanki na A yaba da wannan aiki na waɗannan mata da ke taimakawa wajen bunƙasa yankin nasu da samar mata cin gashin kansu. gwanda suna da kokari cikin halakar da kanwa sun kawo mana gudunmawa sosai domin a lokacin baya da ba a da kanwa a nan wurin mutane suna wahala sai sun je nema a nan belen da zarma hakan ya kawo mana sauki domin cikin kasar mu ta belen da nema ake kawo ta a saida baki suna fitowa daga waje-waje da dama suna sayan wannan kanwa lalle muna buƙatar taimako domin ganin ayyukansu na hannu sun ci gaba sinai kan ganai kan mu goyo mu koyi da gine madalla nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin amdalin amina ta haɗa mana sauti abokaki suka fassara rahotanni hawa usman na kiman fatan alheri sai an jima. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Demergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A akan lamba 99 zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. Akan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. Akan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. Akan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. Akan lamba 99 zangon FM. Studio Kalangu. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.